Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. To ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. Kasar China ta bada sanarwar mutuwar mutane goma sha biyar sanadiyar cutar coronavirus wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu 41 da kuma karin wasu 180 da suka kamu da cutar a tsakiyar gundumar hubei sabuwar ƙididdigar da jami'an gundumar ta hubei suka fitar ta bada adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya zuwa fiye da dubu ɗaya wannan na zuwa ne sa'ad da faransa ta bada sanarwar mutane uku da aka sama da cutar wanda shine na farko da aka samu a nahiyar turai jami'an lafiya na faransa a jiya juma'a sun ce biyu daga cikin waɗanda suke da cutar sun zo ne daga china yayin da na uku kuma ɗan uwan ɗaya daga cikin su ne jami'an lafiyar amurka ma a jiya juma'a sun bayyana wata mace ta biyu da ta kamu da cutar daga chicago wadda ta dawo daga wuhan a ranar 13 ga watan janairu inda can ne cutar ta fara barkewa 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrats a jiya Juma'a sun kammala gabatar da bayanansu na shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattawa. inda suka ce muddin ba cire Trump daga mukaminsa ba zai ci gaba da amfani da mukamin nashi ba bisa ka'ida ba. Wannan ya buɗe dama ga tawagar kariyar Trump su soma gabatar da nasu bahasin na kariya daga yau Asabar. a kalamansa na karshe ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar democrats adam Schiff ya yi kira ga 'yan majalisar dattawan da su yi wa amurka adalci domin ta cancanci hakan trump na fuskantar tuhumar sawa ukraine ta yi bincike a kan abokin takararsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da kokarin hana majalisa aikinta kana kuma ya yi kokarin ɓoye laifinsa to sai dai 'yan republican sun bayyana muhawarar ta 'yan democrat ta tsawon kwanaki uku da cewa ta tsawaita kuma maimaitawa ne kawai shugaba trump ya yi shari'a shafin na twitter yana cewa 'yan democrats marasa abin fada sun yi ta maimaita tsohon labari ne kawai a soki burutsunsu na tsigewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin amurka 34 aka auna kuma aka same su da rauni a kwakwalwarsu ko kuma kadawar kwakwalwa sakamakon harin da iran ta kai a sansanonin sojan amurka a iraki a farkon wannan watan kusan rabin sojojin sun koma bakin aiki to amma sauran suna zaman jinya ko dai a jamus ko kuma a amurka mai magana da yawon ma'aikatar ta pentagon jonathan hoffman ya ce adadin sojojin amurka da suka ji rauni sakamakon harin na iran kan iya sauyawa saboda raunin kwakwalwa ba abu ne da a koda yaushe yake bayyana kai tsaye ba a can farko jami'an amurka sun ce ba wani sojan kasar da ya sami rauni sakamakon harin na ranar 8 ga watan janairu to sai dai a makon jiya jami'an tsaron amurka sun ce an kwaso sojoji goma sha ɗaya daga iraki da ke da alamun raunukan da suka shafi kwakwalwa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani babban jami'in tsaron kasar indonesia ya ce ba tare da wani jinkiri ba za a ci so ƙeyar ɗan jaridan nan dan kasar amurka da ake tsare da shi zuwa gida jacobson mai shekaru 30 da ke aiki a wata kafar yada labarai ta muhalli da ke california mai suna monga bay an tsare shi ne a ranar 17 ga watan disamba bisa zargin saba dokokin takardun biza an kama jacobson a hukumance a wannan makon aka kuma gaya masa cewa yana fuskantar tuhumar da kan iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru biyar saboda shiga kasar ta indonesiya da bizar da ba ta ka'ida ba zargin da wurin aikinsa da kuma jami'an amurka suka musanta da yake hira da muryar amurka a jiya juma'a ministan tsaron indonesiya muhammad mahfud ya jaddada tuhumar da ake yi wa jacobson wanda ya ce ba ta da alaka da aikin da yake yi na ba da rahoto akan wani al'amari na kasar indonesiya to sai dai ya ce ba da dadewa ba za a sake shi kuma za a fitar da shi daga kasar. a ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce kasancewarsa shugaban amurka na farko da ya halarci gangami yaƙi da zubar da ciki na shekara-shekara a washington babbar karramawa ce a gare shi trump ya faɗa wa dubun dubatar jama'ar da suka tattaru a dandalin tarihi na national mall domin gangamin cewa jariran da a haifa ba wato ba su taɓa samun babban gata a fadar white house kamar yanzu ba trump ya ci gaba da cewa kowace rayuwa tana kawo ƙauna a duniya kowane jariri yakan kawo farin ciki ga iyalai kuma kowane mutum ya cancanci a bashi kariya Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. barka barkamu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na ina za mu je matasa. Shirin ina za mu je matasa sabon shiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa waɗanda su ne manyan gobe. domin duba rayuwarsu ta fannin cigaba ko akasin haka da kuma yadda za a magance matsalolin. To a farko shirin namu zai yi dubi ne kan batun almajirci wani tsari da aka saba gani musamman a arewacin Najeriya da wasu ƙasashe da ke yammacin Afirka kamar su jamhuriyar Nijar inda iyaye za su ɗauki yaran su su aika su wani yanki domin neman karatun addini inda a wasu lokutan ma yaran kan faɗa wata irin kangin rayuwa mara daɗi kamar yadda za mu duba a shirin namu na yau sai ku biyo mu a cikin shirin sunana Hadiza Kyari. Shirin ina za mu je matasa na wannan makon kuma fara yada zango ne a Yola babban birnin jihar Adamawa inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani karamin yaro da iyayensa suka tura sa almajirci. Zaka na tare da ya suna. Suna na Hassan. Hassan daga Darazau. Daga dai na wace jiha kenan? can jihar bauchi eh jihar bauchi shine ka zo almajirancin adama eh kaman shekarun ka nawa da zuwa almajirancin adama eh to dan kai shekara bakwai da zuwa bakwai yanzu wace sura kake ko ka soke da a wace sura kake yanzu ina hemi, izu goma kenan izu goma a dai ko kalubalen ka kalubale kadija nazirun fakatabna wa kunna malan zaran labu a ah, to lalle kamar ina kake almajirancin nan ne makarantar malam abbas abbas a nan cikin gari cikin garin yola kenan eh to kamar yanzu kamar ah, tunda ka zo ya rayuwa ah, malami yake ciyar da kuka ko ba malami bane yake ciyar da gaskiya to ya ake gaskiya dama dan fita neman kuɗi kamar an tashi karatu kenan za mu dan fita neman kuɗi mu je mu nemi na abinci sai mu je mu ci abinci wato sai kun fita ku ku ku je ku nemi abincin ba gidan ake dafawa ba a ba a gidan ake dafawa ba To a jamhuriyar Nijar kamar wannan almajiri Hassan Sani wani almajiri ne da ya zanta da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari a birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar ya ambato wasu matsaloli masu kama da bayanan da Hassan ya yi. Sani me ya kaka nan garin? Dawon makaranta. karatu ne daga ina ka zo daga sabon kai ka kai shekara nawa da ka zo nan shekara bakwai ina maganar kamar abinci kana bara eh ina bara kamar wani irin matsaloli kake fuskanta wajen bara kullum kana samu ko ku a'a akwai matsala a yau ina samu gobe na samu kawai mm. sai a hankali da harkokin mm. in ba a samu bayani ake haƙuri ake ka kwana da yunwa ya zaka yi. To ire-iren matsalolin rayuwa da almajirai suke tsintar kansu a ciki waɗanda ake ganin za a iya kaucewa ya sa ƙungiyoyin kare hakkin yara a jamhuriyar Nijar suke kalubalantar yadda ake tafiyar da tsarin na almajirci. Musa Sadiku shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin CONET da ke kare hakkin yara a jamhuriyar Nijar. Yau sai ka ga an dauki yaro daga karkara an kawo shi birni. Mm. Abinda mun ka sani a da da birni ake ɗauka a kai yaro don a tarbiyyatar da shi a kauye inda yake samu ilimi don da mun sha samu irin waɗannan ayyuka inda ake ketarar da yara ma zuwa wata iyaka kama a ɗauko daga Nijar a kai Najeriya ko a ɗauko daga Burkina a kawo Nijar ko a ɗauko daga Mali a kawo Nijar. To dangane da matsalolin da ake zargin yara suna fadawa sanadiyar almajirci mun tattaɓi malaman da ke gudanar da ire-iren waɗannan makarantu. Sunana Nuhu Ibrahim Ma'ago. Eh, kana cikin masu koyar da almajirai almajiran ka sun kai nawa eh, almajirai na ni kana ba zan ce ga adadin su ba akwai wani tsari da kuke ne ta yadda iyayen yaran sukan aiko su da kayan abinci ko kuma su rinka kawo musu lokaci zuwa lokaci don ku samu saukin ciyar da su su iyayen su in suka ba mu su sun ba mu kenan ba sa cewa ga wani abu ko kuma a ba wani abu da suke yi su iyaye ya kuke yi wajen karanta wa malam kamar misali so nawa a rana ake fita karatu kuma ya ake farko dai da asuba za ta su idan aka yi sallah lokacin sallah asuba yi sa ta yi sallah to ko me iyaye ke cewa dangane da tura 'ya'yansu zuwa almajirci sunana dai sakina akwai ɗiyana su bi da aka tura makaranta da farko ta nesa aka tura su abin da muke gudu a yaran kan su lalace amma a can kin da yake na gida ne yana kula da su sai dai dan abin da Allah ya hore mun mu aika musu kamar yanzu kin taba aika mishi wani abu kina mishi aiki eh kwarai kwa in aka samu kamar wata haka wata guda ko wajen kwana arba'in ina samun ko jika hudu ko biyar sai a aika musu su biyu ne aika ma malamin nasu a kowane shekarar iyaye su hakura kun san me ke faruwa makarantun bira hmm, ai za ku ce ba ku sani ba uba ya ture dansa yaro kankani ba babu ci ba masa sutura ba gashi muka kawo karshen shirin na ina za mu je matasa na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Sulaiman Muna Barma da Tamar Abari da kuma Ibrahim Abdulaziz sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya. da kanka ka kai danka halaka kan abinci wani kato zai kai shi daka daga nan kaga fasaji zai ta baka wani sa'in wasu suke lalata su su ce suka fada sai su kuta su dole suna ji su yi shiru da bakin su wasu sukan fada shaye-shaye wasu sata wasu su kudu yaye-yaye hmm, haba dalla yaye yana da kyau ku daina sa yara hawaye a mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana a gaida hadiza har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga aisha ma'azu da shirin ya mace masu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata a cikin shirin ciwon mace a karan farko za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Suna na Hajiya ɗan gaji. Suna na Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta ba shi da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko? haka ne kusan wata ba da ta ga wata ta dara ta ne kawai hmm. ina ga shi ne da eh, hajiya balkisu wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin mu hmm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita hmm. to yana iya yiwa ta kiki ko kuma level ku ɗaya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin kuɗi, sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwanki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike goyin through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da raino ba sai mace uwa yar a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai ki kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a wani miki kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum daya eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kifin yana da dai an ga cewa za ka zama na abu to ba zan gaya miki ko 'ya'yanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane 'ya'yanki ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am, to ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko yana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice mata zama munafurci suke da yan uwansu ko yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka hmm. shi ya sanya ko da mace ta fito siyasa ko da suna goya mata baya da zara sun ga gaske fa take yi ba sai kiga sun fara dare mata to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba mm. suna yi ne don 'yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake washe ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli ne menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yadda Hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kiga ko a hanya in kina tuki namiji zai ɗaga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hannu ba za ta ɗaga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta ɗauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa Kin ga mm. maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a mm. garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi hajiya bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajiya da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga mm, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je kishin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki daura akan wannan eh, bayani to shi ma eh, ni ma abin da zan daura shine eh, wayar da kai ya kamata a shigai musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a hmm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba hmm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya hmm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna. Amma muddin ‘ya’yanki kuma ke uwa ɗin ya kamata ki tashi ki kau da wannan abin a rayuwarki. Muddin yaranki suka ga kina da wannan kishin da kyashin da gasa. Eh. To abin da kike fa shi za su mm. koya. Kamata ya mu iyaye mu fara gyara namu hadin kafin mu gyara na yaran mu. To Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa. Mu tusa musu tsoron Allah da mm. san san san san san addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayin ki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida ba baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan mm. sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka wando biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan baturiya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan tafiyar kila da hanyar cika akwati da sutura don in je in canzawa hmm. kin ga bambanci kenan ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya. So Hajiya Bilkisu me zaki ɗora daga ƙarshe? Da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne. saboda kullum idan zaka tuna cewa in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum ga ko ina ba soyayyen juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa karshen rayuwar mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma solomon abu wanda ya haɗa ni aisha mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba ma'asar kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. kira ga mutanen mu na guri local government akan ɗin keke na kai ya kamata a koma ta ɗauki mataki a kan su tsanani suna bugin mutane suna mutuwa suna bugin mutane suna jin ciwo ne ma kana ɗan keke na kai sun bugin to ina jin hankali da ɗaya wani gangancin da yara suke ba adalci ba assalamu alaikum sashen hausa na rediyon america mai magana yusuf baban gaja mai da ringin daga jihar jigawan najeriya zan yi amfani da wannan dama tunawa gwamnan jihar jigawa badar abubakar alkawarin da yawa mutanen unguwar nasarawa da ke karamar hukumar ringin na samun musu da magudanar ruwa kasancewar in damuna ta zo muna fama da matsala in tuna masa alkawarin da ya ta hanyar zuwa ringin wanda tun a dubu biyu da sha biyar ya ɗau wannan alkawari amma har kawo yanzu zancen da nake da mu ga ana alama za a yi cika mana wannan alkawari ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. ne Mai magana Alhaji Audu mai da Kampala ma na madorin jihar Jigawa Najeriya. Al'ummar Najeriya 'yan uwana ina so mun kira a gare ku. mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari irin wannan yawace yawace da ike yi zuwa kasashen duniya daban-daban kamar yadda wasu ke ga iya yawo ne domin ya kashe kwarɓa da idonsa to wannan ba gaskiya ba ne mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari mun ga amfanin waɗannan tafiye-tafiye da ike yi domin an samu ci gaban da ba a zato kuma ƙasar nan ta ƙulla hulɗa da sauran ƙasashen duniya daban-daban kuma yanzu kamfanoni suna ƙoƙarin su zai zuba jari da ƙasashen waje domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Assalamu alaikum muryar rediyo BOE muryar america. To da farko suna na Lawal bin Hambali MT dan Sulba jihar Sokoto Nigeria ya lokal Kuma ina muku fatan alkhairi dukkanin ma'aikatan ku ina muku fatan alkhairi na cika shekara arba'in da 41 kuna gudanar da ayyukan. Allah ya taimake mu baki daya. Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adama Angwa Masu Kare da Jimeta. Yin zan ba da na kamar haka. muna roƙon shugaban ƙasa najeriya da na jamhuriyar niger don allah sojoji manya-manyan nan duka a sauke su a sa waɗansu don mu samu a kawo mana ƙarshen boko haramun nan su riga sun daɗe sun daɗe abin sun mai da kasuwa kullum sai a ce an kawo ƙarshen amma sai kaza an kai a can an kashe wancan kaza an kashe wancan kaza mu muna so su sauke su sai su ɗora waɗansu Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. da